يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على تكيئكم سا يومنا رانر بقي ga watan hudu watan rabi usani a jerin watannin hijira shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu doktor muhammadu sani umar allah ya kare shi da lafiya ya tsawaita shekarunsa za mu tashi a shafi na 158 inda malam da babban baki ya rubuta cewa tahiyatu jaishil musulmi shirya rundunar musulmi game da batun yakin Uhud wa qissatul rumat da kuma wato labarin maharba cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam أعد rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam وسلم أصحابه manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tanadi sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah maɗaukaki ya yarda da su wa hayya'ahum lil kuma ya shirya su domin tunkarar yaƙi. wa qasama al ya kasa rundunar wa wazza al alwiya ya kuma rarraba tuta fi khuttatin hakima a wato ainihin tsari wanda yake cike da hikima sanin yadda ya kamata a tsara al'amura muhkama tsari wanda yake wato an kyautata shi kyautataccen tsari wantakaba minhum khamsina min almaharati nabal sannan kuma sai manzo ya zaɓi mutum hamsin daga cikin ƙwararru game da harbi da kibiya wa ammara alaihim abdullahi bin jubair ya kuma wato shugabar musu da sahabinsa abdullahi dan jubair shine shugaban maharba na sahabbai cikin ƙwararrun maharban kibiya radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi wa amarahum an yabqaw ala aljabal sannan manzo ya umarce su cewar wato su wanzu su tabbata an yabi kuwa alal jabal su wato tabbata akan wato dutse khalfal na a bayan sauran al'ummar musulmi mayaka liyahmu zuhurahum dan su kare bayan mayaka musulmi shi sa aka ce su tsaya a baya akan dutse su su zama su ne maharba wa Allah ya barahu manzo kuma yace da su kasu kuskura su bayan da suke wannan dutse da suke kai kada wanda ya sauka walau ra'au tsaira takhtafu al-akara manzo yace ko da tsuntsu suka gani ko tsuntsaye suka gani suna wato daukan dakarun yaƙi to kada wanda ya sauka da kan abin da yake daga dutsen nan kada wanda ya sauko tabbata akai kasa sauko wa'alla wa'an yan bahu almashiriki na bin nabal su dai kawai abin da ake bukata da su su riƙa yi ruwan wato anin kibiyoyi ga wato mashirkai annabahu shine yayyafi ko watsa ruwa to ko a rika jin wato saukar kibiya kamar yadda ruwa yake sauka akan arna su ko bukatar da ake da su da ake da ita a gurin su kenan li'alla ya'tul muslimina Allah la'alla Musulmi na min wara'ihim domin kada mushrikai mushrikai su zo wa musulmi ta bayansu, su da suka tsara bayan to su ba musulmi kariya ta nan ko shine abin da ake bukata da gurin su kaga wannan yake nuna cewa lallai sai jagoran al'ummar musulmi ya zama mai wayewa da basira da sanin makamar yaki ake fita yaki kuma tsara yadda za a yi a samu wato ainihin mafita ba baka taba karanta yaƙi ba ka da yaƙi yaƙi ba kuma ka tankare shi wannan tara arad da kace akhraj al imam bukhari imam bukhari ya fidda hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi a cikin sahihin littafin sa al bara daga sahabin annabi bara radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace laqina al mushrikina yawma id mun haɗu da arna a wannan rana wa ajlasan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama jaishan min rumat kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zaunar da wata runduna ta maharba akan dutse wa amara alaihim abdullahi ya kuma jagorantar musu da sahabinsa abdullahi dan jubair wa qala yace la tabrahu kada ku bar inda kuke fa in ra'aytumuna zaharna alaihim ko da kun ga mun yi galaba a kansu ko kun ga mun yi nasara akan arna kada ku ku sauka ku bar inda kuke ku tabbata inda kuke wa in ra'aytumuhum zaharu alaina ko da kun ga su sun yi nasara akan mu sirrin jaye fala tu'inuna kada wani ce zai kawo mana dauki a cikin ku saukin ku kawai ku ci gaba da harbi kan wani ce zai sauko ya kawo na ƙasa wanda ba kan dutse ba ɗaukin an far masa kowa kuma za a rinjaye a kansu ku tabbata kuwa inda kuke to wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu falamma laqina ita yayin da muka haɗu da su ko suka haɗu da mu muka gauraya harabu kankace mai wannan sai suka juya sai gudu hatta ra'aitun nisa'a yashtadidna ita kai hasan na hango mata da aka ce su tabbata akan rifi na gidaje kamar da muka ko Ita na hango mata yashtadidna fil jabal suna wato ainihin sauri suna hawa kan duwatsu rafa'na an soqihinna sun wato ɗage su qad badat khala khalaqiluhunna wato mundoyinsu adan da suke a ƙafa ya ma fito aka zo ya ƙuluna suka kama cewa alghanimata alghanima alghanimata ghanima gagara basar yaƙi gagara basar yaƙi ganima ta samu ganima ta tunda sun gudu faƙala abdullah sai abdullahi dan jubair yake cewa أهد إلى النبي أهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا نيفا manzo ya kulla alkawari da ni cewar kada wani daga cikinku ya kuskura ya sauka ya bar wannan guri da muke kuma maharba fa'a abau sai suka ƙi karɓar magana da ya gaya musu falamma abau yayin da suka ƙi surifa wujuhuhum surifa wujuhuhum sai wato aka aka wato kautar da fuskokinsu suka dabarbarci, suka zama a kiɗime ina za su sa kansu saboda an juyo musu sun kuma bar inda suke da kariya Sau da haka sai zamanto an sa su a ƙasa mai wuya ta baya da ta gaba sai suka dabarbarce fa usiba na katilan sakamakon haka sai da aka samu mutum saba'in kasashi alhadis hadis zuwa ƙarshen hadis to wannan shine abin da saba umarnin manzan Allah ya haifar musu ƙala ta'ala Allah ce yace wala qad sadaqakumullahu wa'ada haƙiƙa Allah ya gasgata muku alƙawarin da ya muku na nasara akan abokan gabanku idda husulahum bi izni inda kuka rika wato tumbuka su ta tushe da izini na ubangiji shi yasa suka ruga suka gudu hatta idza fashiltu har sai da kuka riga ku kuka rauni daga bin abin da aka sa ku wata na za'atu kuka rarrabu wasu na cewa a tsauna akan dutse wasu na cewa a sauka da ya ganima ai an gama da su watanazatun fil amri kuka wato ainihin rarrabu kuka ja in ja akan umarnin manzo wa asaitum karshe aka samu ma kuka saba alƙawarin min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya riga ya nuna muku abin da kuke son gani nasara ce kuke so ku samu ga ta ta samu ma kuke so ga ta a ƙasa kun man yuridu dunya Allah ya ce cikinku a akwai suke son duniya ta yi ƙarfi a zakatunsu wa minkum man yuridu al-akhirah kuma cikin ku akwai waɗanda lahira ce a gaba a gurin dan haka irin sa Abdullahi bin Jubair ya ki sauka yace shi ina nan aka alƙawarin manzo sallallahu alaihi wasallam thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sannan sai wato Allah ya dauke hankalinku daga su dan ya jarrabe ku saboda kun tafi kan ganima Hankalin ku baya kan abokan gaban ku saura kun tafi kuna ɗiba kuma sai su saka rufan muku Allah ya ce wala kada afa hakika Allah ya riga ya haife muku in ba da haka ba da abin ya haɗa muku biyu ga duniya ga lahira na jiran amma ya yafe muku wallahu zu fadlin alal mu'minin Allah mai yalwar falala ne akan bayin sa mu'minai Allah kai mana falala saboda haka wannan shine abin da ya faru a yakin uhudu manzo ya yi shirin da inda an tabbata a kai da taimakon ubangiji su subhanahu wata'ala musulmi suke da nasara to amma da da haka ba faɗiwa ba taɓewa a tsarin al'ummar musulmi ko ka mutu ko kai rai a yaƙi nasara ce min durusi hadhihi al wasu daga cikin darsan wannan abu da ya faru laqad kanat khuttatan hakimatan tsarin dai ya kasance tsari ne da ya dace an yi shi yadda ya kamata manzo ya yi irin abin da ya kamata min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga shi manzan Allah tsira da aminci Allah sallata a gare shi an ala ha'ula'in rumata alal jabal inda ya sanya waɗannan maharba akan dutse wa na khatu'uhum an khalafu dhalika kuskuren su su da suka saba wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallama walakinnahum dhannu anna sai dai me ya jawo musu zato suke yi yaƙin ya ƙare. an zo karshen sa wa anna al-mushrikeena huzimu mushrikai kuma an da an fatattake su an wato anin tarwatsa su wa bi dhalika wa zalikan tahat muhimmatu sai suke ganin to ai amfanin su ya kare su aikin ya gama wa ghafalu an ta'kid rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi alla yabrahu suka rafkana daga karfafa bayanin da manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya musu na cewa kaffa su kuskura su bar inda suke وهذا الذي ذكرهم به عبد الله بن جبير أما ذاك أنسى به كسكرين عبد الله تاكسى به نون انت أو جنهاء لنا وذكر وهذا الذي ذكرهم به عبد الله بن جبير wannan shine abin da Abdullahi dan Jubair ya tunatar da su manzo fa ya ce kada a bar kan dutse radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki iya da shi wannan darasi ne cewar duk sanda za a yi abu a kyautata tsari a kuma tsayo akan tsarin da aka yi kada a tashi daga kai da tsari ina kawo baraka da faduwa a cikin al'amura waja'at aqibatul mukhalafa ajila sannan mala yake cewa abu ne ƙarshen saba manzo da aka yi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin gaggawa a gaggauce a samu wani je mana maganin yaran nan da Allah وجاءت عاقبة المخالفة مخالفة عاجلة ƙarshen wato wannan saba manzo sallallahu alaihi wasallama da aka yi ya zo a gaggauce a kan kari cikin gaggawa litakuna darsan lahum dan hakan ya zama musu darasi wa ibratan li ghairihim kuma hakan ya zama izna ga wasu su li ya'lamu barakata ta'ati dan su san albarka biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da biyayya ga Allah wa shu'umal ma'siyah su kuma san wato shu'umci da wato matsala ta abin da ya shafi saba Allah da manzo shi yasa sai wato ainihin sakamakon izo a gaggauce ƙarshen al'amarin ya zama musu da gaggawa to da haka duk wanda ke saba umarnin Allah da na manzo to zai ga wato sakayya kura kusa akan kari cikin gaggawa wa innaha la'ibratun azima haƙiƙa wannan izna ce mai girman gaske yambagil wuqufu indaha da ya kamata a tsaya tsai a daidai wajen wannan wato izna waqfata muhasaba tsayewa ta yi wa kai bincike da ƙiƙa linnafsi wanda kuma wato za a dandake wato yi wa kai hisabi ɗin shi da linnafsi ga kai ka tsaya tsaye kai wa kanka wato hisabi ce lallai duk inda aka ce ga umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam to abin a tsaya a kiyaye a bibiye shi duk inda aka ce an samu saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama to abin ka tsaya kai takaici ne kai da na sani ka koma da baya don gyara fakan min awamir turikat umarni nawa nawa nawa aka bari na Allah da manzansa wannan abin a tsaya a izina ne ce to ya kamata a koma wa biyayya ga Allah da manzo abubuwan da aka bari na umarninsu a tsayu a kansu saboda hakan na jawo matsala wani wahin bayan wato ya ce fa kan min awamira turikat umarni nawa nawa aka bari wa nawahin hani nawa nawa aka bari irtokibat wanda aka zo ake aiwatar da su ban Allah ya hana wa fara'ida buyi'at haka kuma abubuwa na tilas zonar falla nawa nawa aka wato tozarta ba a yi to wannan yana nuna mana cewa lalle mar qabibiyar abubuwan da suke na tilas dole akan mu mu yi su abubuwan da suke na hani mu bar su abubuwan da aka umarce mu da yi mu yi su don kada irin abin da ya faru da sahabbai ya faru da Shi wannan darasi ne mai ci gaba mai dorewa abu na uku yace qissatul rumat labarin maharban nan jadiratun an ya'tabiraha an ya'tabira an ya'tabira biha kullu muslim jadiratun an ya'tabira biha kullu muslim wannan labari na maharba abu ne da ya dace dukkan wani musulmi shi ma ya dau izina akai litobotin ko liyatoba ila rushdihi dan ya koma zuwa ga shiryarsa wa yusliha nafsahu wato kyautata kansa ya inganta kansa wa yusahhiha masarahu kuma wato inganta hanyar binsa ko hanyar tafiyarsa ila zuwa ga ubangijinsa ta'ala madaukaki fi aqidatihi wajen ƙudiri. in kana da wani abu da ka kudurce da ba haka Allah yake so ka kudurce ba to ka waiwaye shi ka gyara wa ibadati haka gurin ibada inda wani abu da kake yin bayan da Allah ya ce ba bayan da manzo kowar ba gyara wa mu'amalati haka na musulmi gurin mu'amalarsa idan da wani abu da yake ba haka Allah ya ce a mu'amalanci bayi ba ko ba haka manzo ya koyar da mu'amalar bayi ba to gyara wa da'awati haka wajen kira zuwa ga Allah in salon da kake bi ba irin salon da ba irin salan da ba irin salan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi bane to dawo da kan wannan salon ka bi na manzo wa akhlaqi haka na ta bangaren dabi'u in akwai wata halayya da ka san kana ta sha bamban da ta manzo ba ta ka koma kan ta manzo wa suluki haka salon yadda kake tafi da al'amuranka iyaye daidai da irin yadda manzo yake ko da bambanci inda bambanci dawo ka bi kan na manzo fi shiddati war raqa a lokacin tsananin rayuwa da kuncin al'amura da kuma lokacin yalwa kada ya zama biyayya ka ga Allah sai kana cikin komai yaji inda aka samu cikin kai cikin halin kakani kayi sai ka zama kuma rabi da rabi a'a wal usri wal da lokacin tsanani da lokacin sauki ka zama kana tafiya akan wani tsari wal da lokacin da kake cikin nishadin da walwala da lokacin da kake cikin jin ba daɗi da kuma wato kamar an tarsasa saka. Walharbi harbi da lokacin yaƙi da lokacin wato zaman lafiya lokacin kwanciyar hankali da baya yi to ka a kowane yanayi a kowata wato kai kawo ka zama cewar kana tare da koyarwar da alkur'ani zo da ita ubangiji ya tabbatar manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar to mala yace wannan shine abin qala ta'ala Allah madaukaki yace ma asabakum min musibatin babu wata musiba da za ta same ku fabima kasabat aydikum face abinda hannunku ya jawo muku ne wa ya'fu an kathir dan ma Allah yana yafe da dama daga ciki ta to ba ga shi ba da suka wannan aka ce an yafe musu ba za a kama su a lahira ba amma dai wannan ba daɗin da suka ji gayanin sun ga sakamako nan take to da a ce ya haɗa musu da lahira da kuma nan fa ai kaga abin yayi yawa to haka a duniyan ma wani abin za ka yi kuma daidai da ya ɗauki mataki nan take sai ya baka ya ɗaga maka saboda haka wannan yana nuna cewa lalle bawa a duk abin da yake yi ya tsaya tsaye ya lura ya sauka daga layi ko yana kan layi ya sauka ya dawo ya tuba sannan ya gyara وقال لأصحاب رسول وقال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله سبحانه وتعالى يتشهد sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi awalan ma asabatkum musiba yanzu dan jarraba ta same ku sai ku kiɗime ku ruɗe kad a afartum mislaiha alhali kun samar da ninki biyun wannan jarrabar da ta same ku ga su arna a lokacin yakin badar ku kuka nasara ku kuka kashe saba'in kuka kama saba'in kuka ɗebi ganima ko to yanzu dan jarraba ta same ku bayan ku a bayacin kun samar da ninki biyinta an na hada sai kuma sun ku ce aka yi haka ta faru ai Allah ya ce za mu nasara a kan arna to ya haka ta faru kuma an kashe saba'in cikin me kawai zama a cikinsu ne to wannan magana da suke faɗa Allah ya ce qul huwa min inda anfusikum amsar daga gurin ku wannan matsalar ta faru ko kuka jawo haka ta faru inna Allah ala kulli shay'in qadir har yanzu Allah yana tabbatar muku shi mai cikakken iko ne akan kowane abu haka abin yake ba sauyawa saboda haka ko yanzu kuka gyara manzo yace ku tsaya anan kar ku saba to za ku ga nasarar ta kasance ta Allah kuma ko yanzu yace da ku kakku bannan kuka bari za ku ga irin abin da ya faru da ku ya kuma faruwa bi ma kasabat aidi hannunku ne jawo muku wal huwa min inda anfusikum kace daga gare ku matsalar take ba daga Allah ba to bayan wannan sai mala yace liqa'ul jayshaini karawar rundunonin biyun waltihamu safaini da cakuɗewa da haɗewar wato sahu sahun mayaka tsakanin wato su manzo da kuma abin da ya shafi arna iltaqal jam'ani fi kiffataini ghairu mutakafi'ataini mala yake cewa waɗannan rundunoni guda biyu sun haɗu sun kaura a wato tafin ma'aurin da ya zama ba daidai wa daida ba da juna domin da makaman arna da yawansu da dawakai da raƙuma ba ɗaya yake da ɓangaren abin da yake wajen musulmi ba falmushiriku na akfaru adada arna su suka fi yawan adadi wa udda su suka fi yawan shiri da tanadi lakin nahum ahlu batilin wa kufrin sai dai su ma'abota barna ne da kafirci wal na ahlu haƙ wa imani musulmi su ne ma'abota gaskiya da imani wa shattanu bainal fariqaini wa shattana bainal bambancin da ke tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu a bayyane yake ya sha bamban da juna walaƙad kanat ma'arakatan wannan wato yaƙi ya kasance min a'azamil ma'ariki daga cikin mafi girman yaƙoƙi da manzo'i da sahabbai wa ashaddaha sharasatan kuma ita ce mafi tsananin wato sassaɓawa juna abda alfariqani fiha basalatan azima wanda wato waɗannan rundunoni guda biyu na musulmi da na arna sun bayyana da wato ainihin jarumta da zaƙaƙuranci mai girman gaske shine basala jarumta وقد ركز المسلمون هجومهم أول الأمر musulmi sun wato tattara sun dunkule kai harinsu a karan farko a farkon al'amari li'isqatil wa'il mushrikina dan ganin sun kai tuta arna ƙasa farkon abin da suka fara yake dama mayaka idan suka to da zara aka fara yaƙi ɓangaren anna ya ga tutar su ya ɗaga kai bai ganta ba to ya san da matsala ɓangaren musulmi ɗaga kai ya ga bai ga tutar su ba ya san da matsala to farkon abin da musulmi suka fara yi kai tutar wato arna ƙasa alladhina kanu yatawafawna ala himayati wanda sun kasance suna ta wasiti cewa a fakula arna suna cewa kada a kuskura ko me aka yi a ce wato tuta ta je ƙasa a baiwa masu tuta kariya da wato garkuwa yadda kada tuta mu ta zama a ƙasa sun ta wannan wa su suquta ko awwala hazimati suna ganin wato faɗuwar tutar su shine farkon wato alintar watsa su wa kana banu abdiddari min quraish zariyar abdiddar cikin quraishawa sun kasance ya tawarasu na hamlahu su suke da gadon ɗaukan tuta a yaƙi waƙad makkan allahul musulmi na min ƙatli hamalatin liwa a wannan yaƙi na wato anin uhudu allah ya ba da dama da ƙarfafa ga su musulmi min ƙatli hamalatin liwa inda suka samu dama kashe maɗauka wannan wato tuta min bani abdiddar daga cikin zuriya abdiddar fi hadhihi al a wannan yaƙi na uhudu wahidan ba da wahid ɗaya bayan ɗaya sai da suka kashe farkon lagon da aka fara samu hatta hamalahu maulan min mawalihin har sai da wani bawa daga cikin bayansu ya zama shine ya ɗauki wannan tuta kana ashadda minhu ya ma fi su iyayen gidan nasa tsananin taurin rai da ƙarfin hali fa qutila ma'ahum aka hada da shi shi ma aka kashe summa hamalathu amratu bintu alqama alharithiya sannan sai kuma wata mace taurarariya da ake cewa amra yar alqama alharithiya ita ma ta zabura tana mace cikin kuma wannan tuta ta arna waqtatal alfariqan qitalan shadida ana cikin haka wato rundunar al'ummar musulmi da ta quraishawa arna aka kaura yaƙi yaƙi matsanancin yaƙi hatta kataba Allah ta'ala nasrahu li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam hadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da cin nasararsa ga manzansa wal mu'minina da kuma bayinsa mu'minai wa sadaqahum wa'ada yi kuma gasgata musu alƙawarin da ya musu hatta kashafuhum anil askar haske da wato arin suka yayewa arna ƙarfin da suke ji suna da shi na wato sojanci ko kuma wato ƙarfin yaƙi wa nazalat bihimul hazima wato tarwatsa da fantsama ta abku ta sauka gare su kama ƙala ta'ala kamar da Allah maɗaukaki ya ce walaƙad sadaƙakumullahu wa'ada haƙiƙa Allah ya gaggata muku alƙawarin da ya muku if tahussunahum bi ibni yayin da kuka rika wato musu kisan kiyashi ko kisa matsananci mai yawa irtahassunahum bi izini, inda kuka rika wato tuje su tun tushiyarsu da izinin Allah kuka fi karfin su na taqtulunahum saifi. abin nufi kuna ta kisansu da takobi wa kanat ad-da'iratu wan nasru awwalan nahari lil muslimin sakamakon haka sai zamanto zagayen farko nasara a karan farko a farkon yini sai zama ga bayin Allah musulmi alal mushriki na akan arna wan hazama a ada'ullahi makiyan Allah suka tarwatsa suka fantsama wa wallau na suka juya suna masu bada baya hattan hau ila hasar da suka tike zuwa ga matayensu Walakin na rumat rumati sai dai sakkowar waɗannan maharba min aljabal da kan dutse ba nina annal harban tahat bisa ga cewar yaƙi ya ƙare an zo ƙarshe kana sababin fi tagayyuri wajhil ma'araka wannan zama shine sanadiyya da dalilin canzawar inda yaƙin ya sa gaba fa da fursanul mushrikina sai wato jaruman ko zaratan mayakan arna suka sami bi qiyadati Khalid ibn al-Walid da jagorancin Khalid dan Walid me suka samu sagaratan wata kafa khaliyatan wacce ba kowa fajawazu minha sai suka ketara ta wannan dutse ta gurin da manzo ya ce ka a bari aka bari wa ahatu bil muslimin sai suka sa musulmi a tsakiya suka zagaye musulmi fahtalaqa al-amru sai al'amari fa ya cakuɗe wa kana al-mu'minuna qad tafarraqa aktharuhum muminai sun kasance a wani lokaci da daman su sun rarrabu sun fantsama fankashafo sai suka wato sami yayiya wa kana yawma bala'i wannan ya zamanto musu ranar jarraba fuskantar bala'i watan hisin ya zama musu ranar taciya a san waye na Allah da waye kuma ba na Allah ba akramallahu ta'ala fihi man akrama bi shahada Allah ya girmama wanda ya girmama ya martaba wanda ya martaba da yin shahada fi sabilihi akan hanyarsa domin wasu su sun mutu wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah wato zartaccen abu ne abin zartarwa mai faruwa mai tabbata mai aiwatuwa wa fi dhalika hikamun wa ahkam a wannan abin da ya faru akwai hikimomi masu dimbin yawa akwai hukunce hukunce masu yawa wa durusun akwai wato karatuttuka wa ibarun akwai izna masu ɗimbin yawa wa bala'un wa tamhisun akwai jarraba akwai kuma wato taciya qad jarat sunnatullahi ta'ala wato tsari da hukunci na ubangiji ya riga ya zartu ya gudana fi rusulihi game da abin da ya shafi manzanninsa wa atba'ihim da mabiyansu an yudalu marratan wani lokaci zama su za su yi nasara an ce dala alaihi ma'ana ya yi nasara ya ci wato galaba akan abokin faɗinsu wayo dala alaihim ukura wani karan kuma a yi nasara akan suna daga cikin tsari da Allah ya zarta kikan wato ba ka nasara a kana mabiyansa, wani lokaci kuma sai ya gwada ka a yi rinjaye a kanka don ya gayaya. za ka tabbata ko za ka ce to kai sai dai nasara zalla haka koma gare shi bayan kuma akwai kurakuran da kake da yake so ka daina su ta haka yake tacewa cewa. Allahu al-khabitha Allah ya yi haka dan ya tantance bara gurbi ɓata gari min at-tayyibi daga wanda yake nagartacce tsatsarka thumma takulu al-aqibatu lil muttaqina sannan karshe kyakkyawa ya kasance ga bayansa masu jin tsoronsa Allah ka samu cikin su as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya man huwa ra'sul munafiqin waye jagoran munafikai Abdullahi bin Ubay bin Salul wa madha fa'ala li takhzil al muslimin me yayi domin wato tozarta bayin Allah musulmi ya fice daga cikin rundunar ya ja mutum ɗari uku daga ciki ya ja su suka tafi mani lalzi kama bi muhawalati iqna'il munafiqina bai tarki tamarrudihi wane ne wanda ya tsayu wajen ganin ya yi kokarin gamsar da munafikai don su bar wannan taurin kai da wato juyawa da suka waye yi wannan na abdullahi bini haram haka yake ko akwai mai dan ta cewa da yake wancan satin muka karatun ku an kiyaye ta sewa sai mala ya ce kam adadin rumal maharban nan su nawa ne su hamsin ne wa man huwa amiruhum waye jagoransu abdullahi bin jubair ما الذي فعله الرماة بعد رؤيتهم حزيمة المشركين مي maharban nan suka yi bayan sun ga wato tarwatsewa arna da rinjaye da aka yi a kansu sakowa suka yi da kan dutsen wa kaifa kanatin natija ya sakamakon ya kasance an kashe saba'in daga cikinsu wannan shine abin da bahaushe yake cewa kamar yankan wuka ka saba Allah zai dau mataki haka to ina da ikon ya haka ina kuma yi wani lokaci kuma ya kyale ka ko za ka waiwaye abin da kai ka tuba Allah ka yafe mu ma hiya durusul mustafada min qissatir rumat waɗanda darusa karatuka za a ƙaru da su a labarin abin da ya wakana maharban nan banda wanda muka ji banda wanda ma da ya faɗa an faɗo mana ko biyu zuwa uku yana nasara shugaba ne yake yana jagoranci a wuta ta farkon Allah. Eh, saba shugaba dalili ne na samun baraka da rauni da tawaya a cikin tafiya. Duk sanda aka samu jagora ya tsayu akan kwatanta gaskiya da adalci to

waɗanda kake shugabanta sai wasu suka sauka da kan tsari na shugabanci kada wannan ya sa kai ma ka biya musu sai to shikenan tunda ya ma sun tunda shikenan sai a haɗe an gane ko a ba a ma da irin wannan an gane ko eh. sai kuma me na'am yawwa ya kamata a rika kaucewa fassarar da take wato ba ita ce garai ba a al'amura shi dai manzo ya ce kakku sauka ko da kun ga mun yi nasara a kansu ko sun yi nasara a kanmu kakku ce za ku ba mu ɗauki duk da wannan bayani haka ce to yaƙi ya zo ƙarshe ko ya zo ƙarshe kamar ya ce sauko tunda shi yake aiki da wahayi kuma ya sa abin da baka sani ba ko kuma shi yace ka hauka ka sauka to jira sai ya zo ce yanzu na gamsu ku sakku an fahimta ko amma kaka zo ka ce to ai dama ko shi da ya faɗa ka ai dan ba ai na nufin in ba gama yaƙi ba kan musa shi ya gaya ma haka kai ka fahimta haka kuma abin da ka fahimta lalle haka ne ba lalle ba ne to saboda kada mutum ya tafiya kan abin da yake ba shine garai ba al'amari tsayu akan wanda yake garai sai an zo an ce da shi a to yanzu mun baka dama daga wannan sai ka sauka Eh. na'am eh da aka cewar inda aka ce kana biyayya ga manzo to bai takaita iya wani babi banda wani babi ba ko iya wani bangare banda wani bangare ba kasancewar su mabiya ga manzo lokacin da ake zaune lafiya lau da abin da ya ce ana yi to haka ma da yaƙi ya zo to kai ma yanzu da kake ƙoƙarin cewar kana nan akan tsarin manzo to komai daɗi komai wuya ka zama haka in ba haka ba in ka rinjayar da wasu ɓangare kake bin sa wani ɓangare kuma baka bin sa to wannan rashin biyayya ta wannan ɓangaren zai taɓa maka wancan ɓangare? zai haifar maka da matsala gagarin na'am wannan bayani ya tabbatar mana cewar laifin fa da suka yi Allah ya ce fa ya yafe mu kada wani ya ɗauko wannan aya ce to gashi Allah ma da kansa ya faɗa abin da suka yi shi kansa Allah ya faɗa ba su da kirki haka wasu suke faɗa ɗauko ayar a baka ita ba daidai ba saboda an ga baka karatu ko to kaga wannan ba za a rufe ka da wannan ba ana ka sai ce karanta ta duka karanta ta duka kai da kai karatun ko amma aka ɗauko maka farkonta aka fara gaya maka to kaga za a rufe ka to kaga idan ka irin wannan ba matsala ana fara karanto aka ce ai ga abin da Allah yake cewa laqad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahsunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanazatum fil amri ko sai ta kama ka wannan wa asaitum Allah ne ya faɗa da kansa wa asaitum haka suke faɗa ai min ba'di ma arakum ma tuhibbun ya ce ma minkum man yuridu dunya ko to idan eh, mun ji faɗa ka wa minkum man yuridu al-akhirah sai ja bakin sa sai ce karasa ayat thumma sarafakum anhum yabtadiyakum wa laqad afa ankum sai ai ga amsar ko to kaga sai kana karatu zaka san wannan in ba haka ba sai a ɗauko da ƙur'ana sai a kai ka a baro saboda da an san baka san shi ba wannan ma darasi ne mai ƙwari haka haka mu'minina ice dan sun yi wannan saban da suka yi Allah bai kore musu zamowa bayan sa mu'minai ba su dama bai ce ba sa sabo ba su da da suka yi saban shi ike kama bawa da saban ice ya yafe kuma ya tabbatar da cewa wannan sahaban da suka yi bai tashe su daga zaman tuwasu mummunan nan ba saboda abin kirkin da suka yarin jayi wannan kuskuren da suka su da ko wannan namun haka ya kamata ka zo na ɗan uwanka bayi musulmi in yana maka abin kirki ina abubuwa na kwarai to ran da yi wani mara kirki guda ɗaya to ka lalatar da na alkhairin can birce a ka ce to wani a guji gaba na sani kai ba mala'ika ba ne. fama dai a kiyaye irin wani yana faruwa matsala ike zama ina lalata abin da aka yi shikenan sai a tafi a ci gaba da eh Allah ya samu dace bari mu dora ko ba lokaci ma A aka shiga da dan yawa ko ina da dan ba laifin mu dauke shi gaba ɗayan zai eh. kira sallar sai mu amsa tambayo alhamdulillah wasu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa wa ba'd wannan bayan ya yi sallama yake cewa mutum ne yana son biyan bukatar sha'awa da iyalinsa amma ba zai iya yin wankan janaba da asuba da ruwa mai sanyi ba saboda sanyi to zai haƙura ne ko kuma zai iya biyan buƙatar sha'awar ya yi taimama ya je masallaci domin yin sallar asuba akwai mafita ai a samar da ruwa a dafa sai a zuba a filas sai a ajiye da aka biya buƙatar sha'awa ko tutulowa za a biya buƙatar kuma wanka ko in yi haka shi ke tunda har kasan za ka iya yin wannan sai ka zama cikin shiri yanzu ba muka faɗi cewa da ake shirin yaƙi da yadda ake shirin abin nan ko? yi eh. shiryawa abubuwa yake yi wadda ka sai karkar masu tambayi da ruwanka a dafe ban bukata ta taso ko su da ɗauka amfani da shi to ka haka shi ke nan kayan maganin matsala eh, shi ne abin da ya fi kamata a yi da inda da damar za ka iya amfani da ruwan shi ne abin da ya fi wancan ana karkata zuwa gare shi ne idan ba yadda ka iya ba hanya eh, ma za ka cutu ko da na zafin kai ko kuma misali zamanto cewar a'a babu ruwan ma tana amfani da shi aka ce a yi taimama to ka kuma wannan damar da aka baka kai amfani da ta a gurin da bai kamata kai amfani sai zama ka sauka daga layi ya eh, Allah ya samu dace wannan shi kuma yake cewa bayan ya yi wato sallama yi addu'ar Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarkaci zuriya amin suma amin sannan sai kuma yake cewa abin da yake faruwa ya ji a karatun da muka yi satin da ya wuce an yi bayanin wanda ya samu kuɗi ta hanya ta banza ko halal ko haram musamman ma haram ɗin ya tara to ƙarshe dai a banza suke tafiya kamar yadda Allah yake magana cewar abinda ya shafi su arna fasarin fi Ha? sun matakuna alaihim hasaratan sun mai gulabu za su ta ce da dukiyarsu don su kare musulunci da musulmi amma asara za ta zama musu kuma ƙarshe a rinjaye su cito an faɗi cewa inda ka tafi da kuɗinka ba ta hanyar bin Allah ba haka za su zama asara ba za kuma kai nasara akan wato wanda yake tsaye akan bin Allah ba cito yanzu wanda ya tsauki kuɗin da ba nasa ba ta hanya wacce take ba shar'antacciya ba tara kuma aka zo aka wayi gari sun ma ƙare kuma ya ji wannan tunatarwar abin ya tsaya masa a rai ke tunanin yauda da kuɗin nan ma da ya mai da su inda yadda zai mai da su to babu ya kenan za a irin wani. da shi ubangiji yakan duba duba yanayin zuciyarka da na saninta da takaicinta na abin da ta na ba daidai ba da kuma koma ka gare shi kana tuba kan abin da ya gabata to sai iyafe maka kamar da ya fi wa sahabbai yake kuma yafewa wa sauran bayi to sai ya yafe maka sakamakon kyan niyyarka da kuma kyawawan ayyukan ka da suka biyo daga ba waɗanda suke da haƙƙin ma sai shi wakilce ka ibiya maka ai lahira da za ka kake jin ko za a je a baji to ya san ka bi shi ka yi abin da ya kamata sai yi maka sai ya biya ka Ibiya masu haƙƙi ɗin haƙƙinsu to wannan duk ubangiji na iya yin haka to sannan yake magana cewar sai batun laifi da yake samun kansa yana yi dukan ɗauki lokaci lokaci bai ba kwaɗan kuma sai ya sake koma laifi to abin yana damun to da daga cikin kyawun tuba in ka bar abu ka daina biya wa zuciyarka wajen koma masa shi ya ma mai ahalar yake cewa annadamu alama fata sannan kuma wanni ya Allah ya'uda uda ila zambi kai da na sanin abin da wato ya wuce na laifin da kai kuma ka ɗauki a niyyar cewar ba ma wannan laifin ba wani ma bayan wannan ba za ka yi ba a abin da ya rage maka na rayuwa sai dai ka tsinci kanka ba da so ba ba da nufi ba wannan kuma kuskure na iya faruwa ga kowa to wannan kyakkyawan niyya da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah nagartacciyar tuba kyakkyawan tuba to wannan shi ne salon da zai ba ka damar zuciyarka tafi karfin wato shaidan ko matarin jayi karkatar da take da shi zuwa ga faru na farko kenan sannan kuma bayan haka sai ka kauce wa dalilan da suke sa ka fada wannan saban hanyoyin da suke kai ka gayi sai ka kauce musu an fahimta misali kamar ta suke cewa ta tsinci kanta misali zan bayar daga zuwa siyan katin waya da mijinta amma sai tana son wanda yake sai da katin wayan nan fiye da son ma da take wa mijinta me ya mafita mafita ta daina fita su siyan kati ko an fahimta to abin da nake ba so dama mu fahimci misalin bayan kayi niyyar barin saɓo, ka tubar wa Allah kan saban da kai to hanyar da take kai ka zuwa ga saban sai ka kauce mata an fahimta ko ga kyan niyya ga kyan aiki to sai tafi tare sai kai nasara kana tuba kana kuma roƙon Allah ka yaye min wannan jarraba Allah ka kawar da ni daga wannan abu ka yawaita kuma addu'ar Allahumma hadi qalbi wa saddid lisani Allahumma hadi qalbi وسدد لساني lisani ko addu'ar Allahumma ya القلوب صرف sarrif على ala كو ko ruwayar Allahumma ya القلوب ثبت قلبي على ala dinika an fahimta ko to ka nemi Allah ya shiri zuciyar shiriyar da ba za ta koma wa sabo ba sai kai nasara cikin yardar Allah sai a samu Allah ya samu dace na na

idan waɗanda ya cuta ɗin suna raye babu magana ije ina ya su an fahimta ku maganar neman yafiya a gurin wanda ba ka da abin da za ka biya shi kuma bai san kayi masa wannan ka ba bada to yana da taso wani abu ta sai an duba an kalli maslaha in kana da shi ka je ka ba shi haƙuri ka nemi yafiyar abin da iya kuma in bukata ka danka masa haƙƙin sa ta so ka danka masa in ya ce ya yafe ma ya bar maka tunda ka tuba to wannan akwai wannan amma yanzu da baka da shi baka da hanyar sa kuma shi bai san kayi ba da kai sai mahaliccinka ba abun biya to ka je ka ce masa fa da abun kuma yafe ba sauƙi ne da shi ba amma in yana da fahimta mai kyau kuma da salon za ka iya biyo masa ta salon hikima iyafe ka haka shi ne an fahimta ko amma in kasancewar za a tafka abin da ya fi wanda ya gabata to bari shi ya fi eh. akwai wanda ya tambaya satin da ya wuce kan mutumin da ya auri mace da ya sake ta an tuna ko to a cikin ƙarin bayanin da zan yi shi ne cewa idan sakin nan daga aurar ba ta riga mata tare ba ya sake ta to nan ba a kirga magana idda an ɗaura aure kafin ta tare sai aka magana cewa to ai an fuskanci akwai matsala kaza sai ka ba za ka iya zama da ita da wannan matsalar ba sai ka ce to na sake ta to ta saku ko magana cewar in wani zai fito sai ta idda babu shi saboda baka sadu da ita ba kuma tare da ita Allah yana cewa da zina, amanu Idan na nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna sai ce min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna mati'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila eh, idan kuka aura ku maza mu'minai idan kuka auri mata mu'minai sai kuka sake su tun ba ku sadu da su ba tun ba su tare ba to babu babu babu wata idda da kuke da ita a da kansu da za a lissafa da za a kirga babu ita amma duk da haka ta faru sai Allah ya ce fa mati uhunna ku musu wata kyautar jiyar da daɗi to wacce na sauke miki amma ga wannan yan atamfofin a kafin Allah ya fito da wani ko ga dan wannan kya dan ya jari a dan ci wani abu da za a ci kafin Allah ya fito da wani ku yi musu haka wa sarrihu hunna sarahan jamila ku rabu da su rabuwa su take kyakkyawa kada a ai rabuwar ba daɗi haka kuma ma wacce ka tare da ita haka ake so rabuwar ta kama ai rabuwar salin alin lafiya lafiya to matsala ta cira yi haƙuri ni ma in yi haƙuri ga wannan a ji a ɗan raka kafin Allah ya kawo wani to haka ya kamata na eh ko malam yake so hana wani abu wanda ke manya ne yana haddasa ma'ana a cikin addini eh. amma asali wannan abu addini zai zo da ba ma'ana a cikin ba ko na addini ba wani ko kuma babu abin da haramta wannan abu idan kuma mutane sai wannan abin yana zama su ne da su ya karɓi amfani da haka ko zuwa abin da ake aiki haddasa wa zuwa na abu ba su da labarin abin nan haramun ne sai su yi saboda tafi ko da dama a yake cewa idan mutum ya ga wani abu yana faruwa cikin al'umma a matsayinsa na malami ko jagora ba nasi da ya zo da bayanin wannan abin karara a ƙur'ani ko hadisi amma abin yana haifar da matsala cikin al'umma shin ba zai iya cewa wannan abin haramun ba ne duba da matsalar da abin yake haifarwa kwaikwaya ya zai bi wajen hana wannan abin da yake haifar da matsala cikin al'umma an ji tambayar to a nan akwai abubuwan da bayani karara bai zo a kansu ba amma idan dalilai na kiyasi suka tabbata suka cika idan da wani abin da za a goya shi da shi a ɗauko irin hukuncinsa a bashi in na haramci ne za a bashi haramci in na karhanci ne za a bashi karhanci an fahimta ya danganta da yanayin da abin ya faɗo a ciki yanzu misali mutum ya zo yana shan gamalin ake ce masa kowai, ko banalin ko to banalin eh ina amfani da banalin akwai ayar banalin hadisin banalin fa amma akwai ta giya saboda tana da tasar da hankali ko to giya haramun ce ko makaruhi ce haramun ce sai ka ce banalin haramun ne shan banalin a bugu haramun ne ka gane to in kai wannan za ka ce aka ce wa ita da kai haramun ne kawo ayaka da suka ce ta kawo yas'alunaka anil khamri qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u nasu nas wa ismuhuma to ko da an yi ba don wannan ba to yanzu abin da ya samu kansa a ciki ya irin jaya na wato masu maye sun yawa shi ne yasa na ce haramun saboda da ke cikinsa ta in ma da wani amfani amfanin da ke ciki ya yi karanci sai kuma ka tafi sauran ayoyin giya sai ka tattaro su sai ka goya da su sai ka ce akan haka ce wannan haramun to wannan ba mai ciya da kai kai kuskure sai a sun ka yayi waccan tana dusasar da hankali wannan ma yana dusasar da hankali illar da shari'a ta kalla kenan ta kawo haramcin kai ma ita ka kalla ka faɗi haramcin wannan amma in abin da ka ɗauko kake so ka kiyasin da shi ka fitar da hukunci a asali shi can ba haramun ba ne karhanci ne sai wannan ma da kake so ita fi daidai da shi to sai dai ka tafi akan karhanci ba za ka ce haramun ba an fahimta ko to haka abubuwan suke ku tuwa da shi karara sai in fahimce ka fahimce ni amma in ka bani a yadda na baka dana ka za ta tafiya eh haka haka haka haka inda Allah ta zai kanin wa tabiya ne ga ran sa da yin da Allah ta zai kanin ne ya Allah ku kike ne ya Allah ki kuma da rubi shi ana yi a bayan kuma a dawo dan da da a kan ya ne ya kuka ki kan ji ko na ya ne haka ki kike ko waɗanda ka fito da shi fili in ka koma da bayani na abu ɗaya ne waɗanda suke bal sai aka samu saɓani wasu suka ce bal halal wasu suka ce a haramun ce me dogaran ku na haramun ce suka ce duk abin da giya da caca da abubuwan da suka kama da haka na manya-manyan laifuka suke haifarwa bal ma tana haifarwa shi sa muka ce haramun ce tana sa musulmi ya so arni kuma an hana shi ya kabace arni tana sa musulmi a samu cakuduwar maza da mata kuma an hana musulmi haka tana sa musulmi gaba kuma an hana shi gaba tana sa ishagalta ga sallarsa kuma an halice shi don wannan tana sa yi shiga ta tsiraici kaza kaza kaza kaza suka ce saboda wannan sa suka ce haramun ce suka ce a ah, kun ɗebo da faɗi wannan 'yan zafin ra'ayi to duk abin ka tsaya ka kalle shi ne abinda malamai suke cewa idan za a iya tsarkake ta daga waɗannan abubuwan miyagu ta halatta kai don ka motsa ji da musulmi da musulmi za su haɗu ce za mu raka fita da karfe shida zuwa ƙarfe shida da rafi za mu yi bal ɗinmu ba cin ɗin kowa imo imo ne kuma kowa ya zo da dogon wandonsa kowa irin na gola ɗin nan yadda ake sa shi kowa irin dogon wannan ai shiga su sai mai kyau an fahimta ko kawai gola mun san gola ne mun san kayan mu kuka zo kuka yi bal ku kowa yi wato gumi saboda abin da ya shafi motsa jiki kitse irago jiki ya samu lafiya kaza kaza kuka aka tashi na magana dan an ci ku, ko muku eho ko wani wayar da sauransu in Allah ya kama gwamnati kuma za mu ci ku ba ma jin wani abu to wani suka ce halal ne maimakon su je su yi kudu ne suka yi ba to amma inda waɗancan abubuwan da muka faɗo za a zo a yi gaba za a ƙaunaci arne za ka shiga ta tsaraici za a haɗu maza da mata za a yi kaza za a yi kaza za a sa ta kuɗi za ta to an tsindama cikin haram ka fahimta ko shine abin da ke na eh haka haka haka ita ma ana amsar na faɗa ko abin da nake cewa shine na faɗa amsar na ce asali ba don wannan aka yi ba sai zamanto masu amfani da maganin sirrin jayi masu sansa don magani to a irin wannan ƙasa za ta iya dakatar da shigo da shi ma kwata-kwata a sauya maganin cutan nan idan ba shi kaɗai bane ba zai iya zama magani galibi za ka tara a magungunan cututtuka za ga in ba kaza akwai kaza in ba ko kuma ma ba wani bai masa ba sai wani ne zai masa to idan ta fuskanci illa ita ƙasa da kuma al'ummar take shiga akan wannan maganin garin neman lafiya ana rasa ma al'umma to za ta iya haramta shi gaba ɗaya har mai ma mara lafiya sai a maye shi da waninsa shi ne abin da ya kamata da ba. Eh. to da din din da wanda ba din din ba a gane ko shi ne sura kaga za a iya samun sa wanda ba ko din din subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa